leadership headed by Professor Yakubu to quietly resign. Shugaban babbar jam'iyya mai adawa a Najeriya kenan wato PDP Mr. Uche Secondos. ke korafi tare da yin kira ga shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu da ya yi murabus bisa abin da ya kira rashin kuzari da kuma rashin niyyar yin adalci wurin gudanar da babban zaɓe da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. Shugaban PDP na ƙasa, kazalika ya koka da take-taken rundunar 'yan sandan Najeriya. Muna kuma kira ga shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya da ya yi murabus ya koma garinsu. Domin a tarihin Najeriya tun daga jamhuriya ta farko da ma lokacin mulkin soja zuwa yanzu ba taɓa ganin yadda gwamnati ke amfani da 'yan sanda haka sakaka ba don cin mutuncin talaka. Amma kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ya ce PDP ba gaskiya take faɗa ba. ba al'adar hukumar zaɓe ne a same ta tana faɗin faɗa da wata jam'iyyar siyasa ba abin da jama'a za ta duba shi ne. a cikin zabubukan da hukumar zaɓe ta yi jam'iyyu daban-daban sun lashe mukamai a matakai daban-daban kaga wannan hujja ne na cewa hukumar zaɓe ba ita ke zaɓen wanda ya nasara ba illa iyaka tana bin ƙuri'un da aka kaɗa ne su jagoranci matsayinta ta kuma bayyana wanda Allah ya ba nasara. Shi ma kakakin babban sufetan 'yan sandan ƙasar Bala Ibrahim ya ce babban sufeton fa ba ɗan siyasa ba ne. To, a Hassan sanin kowa ne cewa 'yan sanda ba 'yan siyasa ba ne. Saboda haka shugaban 'yan sandan Najeriya ba shugaban 'yan siyasa ba ne. Ba kuma ya shiga harkar siyasa aikinsa a zaɓe shi ne tabbatar cewa an ba da cikakken tsaro ta yadda jama'a masu kaɗa ƙuri'a za su je su kaɗa ƙuri'a su ba tare da wata tsangwama ko barazana da rayuwarsu ba. Idan suna zargin cewa da jami'an tsaro sun aikata ba daidai ba, to kamata su je su gabatar da kokensu a gaban kotu. Kuma wannan ba zai sa Sufeto Janar 'yan sandan Najeriya ya shiga wata taɓa da su da shi da su ba. Yanzu dai abin jira a gane shi ne. yadda irin wannan zarge-zarge zai yi tasiri ko akasin haka a shirye-shiryen babban zaɓe wanda za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. Hassan mai na kai na, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.